Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Idris Abdallah da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a biyu ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Idris da kanun labarai. fadar gwamnatin amurka ta white house na shirye ta tattauna da rasha ba tare da wani sharaɗi ba game da yarjejeniyar dakile yaɗuwar makaman nukiliya a nan gaba majalisar dattawan amurka ta kaɗa ƙuri'a a daren jiya alhamis don amincewa da ƙudurin da zai ba amurka damar ci gaba da kashe kuɗi inda 'yan majalisa 63 suka amince da ƙudurin yayin da wasu 36 suka yi akasin haka ministocin tsaro da 'yan siyasa manyan hausoshin soja jami'an diplomasiyya daga yankin asiya da pacific turai da kuma amurka ta arewa sun isa birnin singapore don halartar taron shangri-la dialogue na shekara-shekara To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya kungiyar kwadago NLC ta yi watsi da janye tallafin mai da sabuwar gwamnati ta yi. wannan maganan janye tallafi ba mu amince da shi ba kuma ba za mu amince da shi ba wayannan refineries din namu da muka ce a gyara me ya hana gyaran su me yasa sababbin da suke alkawari za su yi ba su yi ba za a ji cewa matsalar rufaɗe na daɗa ta'azzara a jamhuriyar Nijar. ana fada wa mata ana fada wa yara maza ana fada ma su ana fada ma kowa da kofi nan babban matsala idan mun kaɗa gane kuma za a ji cewa wata cibiya ta danganta matsalar tattalin arzikin ƙasar. da kashe kuɗi mai yawa wajen shigo da abinci da dai sauransu kamar yammacin kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa za a ji kaɗan kuma daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. barkanmu da warhaka ga cikakkun labaran. Fadar gwamnatin Amurka ta White House na shirye ta tattauna da Rasha ba tare da wani sharaɗi ba game da yarjejeniyar dakile yaduwar makaman nukiliya a nan gaba. Duk da cewa tana ɗaukar wasu matakai a matsayin mai da martani kan ƙudurin shugaban Rasha Vladimir Putin na dakatar da yarjejeniyar haɗa yaduwar makaman nukiliya da ta rage tsakanin ƙasashen biyu. Mai baiwa fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan zai fayyace muradin gwamnatin Biden kan tattaunawar game da cimma sabbin sharuɗan yarjejeniyar a yayin wani jawabi ga hukumar hana yaduwar makamai a yau Juma'a. A cewar wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar biyu waɗanda suka ga jawabin da ba a bayyana sunansu ba. A watan Fabrairu ne Putin ya sanar da dakatar da bada haɗin kai da Rasha ke yi kan sharuɗan yarjejeniyar New Start ta sa ido kan makaman nukiliya da makamai masu linzami a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin washington da moscow game da mamayar da rasha ke ci gaba da yi a ukraine ko da yake rasha ta ce za ta mutunta sharuɗan takaitar makaman nukiliya na yarjejeniyar jami'an sun ce sullivan zai jaddada cewa amurka za ta ci gaba da jajircewa wajen mutunta yarjejeniyar idan rasha ta yi hakan amma kuma za ta nuna alamar a shirye ƙasar take da tattaunawa game da tsara sabbin sharuɗa na sa ido kan haɗarin da ke tattare da makaman nukiliya da zarar yarjejeniyar ta daina aiki a watan fabrairun 2026 majalisar dattawan amurka ta kaɗa ƙuri'a a daren jiya alhamis da amincewa da ƙudurin da zai ba amurka damar ci gaba da kashe kuɗi inda 'yan majalisa 63 suka amince da ƙudurin yayin da wasu 36 suka yi akasin haka da ba a cimma wannan matsayar ba da amurka na gab da rasa kuɗin kashewa nan da kwanaki hudu yanzu kudurin da jam'iyyun siyasar biyu suka amince da shi zai je ga shugaba joe biden don ya sanya musu hannu a daren yau 'yan majalisar dattawa daga jam'iyyun kasar biyu sun kada ƙuri'a don kare ci gaban tattalin arziki da muka samu da kuma kawar da shiga ƙangin rashin kuɗi mafi muni a karon farko da amurka ta taɓa shiga a cewar wata sanarwar biden majalisar wakilan kasar ta kaɗa gwari'a da gagarumin rinjaye a daren ranar laraba inda aka sami goyon bayan 'yan republican da democrat da yawa don baiwa gwamnati damar ci gaba da karɓo bashi har zuwa shekara ɗaya da rabi nan gaba don biyan bukatun ƙasar na kuɗi wato karɓar bashin da ya zarta dala triliyan 31.4 dokar dai bata sanya iyaka kan yawan bashin da ƙasar za ta ciyo ba yanzu amma hukumar da ke karɓo bashi a ƙasar za ta tsawaita dokar har zuwa ranar biyu ga watan janairu na shekarar 2025 watanni biyu bayan zaben shugaban ƙasa da za a yi shekara mai zuwa. To, an jima kaɗan Idris zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu Najeriya, inda janye tallafin man fetur da sabuwar gwamnatin ƙasar ta yi kwatsam ke barazanar janyo mata rigima tsakaninta da kungiyar kwadago ta nlc wadda ta yi watsi da bayanan gwamnatin bayan wani zama da aka yi da ita daga abuja ga hassan mai na kaina da rahoton kakakin gwamnatin najeriya kenan mr dele aleke ke tsokaci kan janye tallafin mai da ya harzuka kungiyoyin kwadago a kasar biyo bayan tattaunawa tsakanin bangarorin biyu da aka tashi baram-baram amma duk da haka gwamnatin ta shaidawa 'yan kwadagon cewar ba wani illoli mai yawan gaske da janye farashin zai haddasa tsakanin 'yan ƙasa. Su dai kungiyoyin kwadago a Najeriya sun nace cewar allambaram wannan ƙarin farashi ba zai sabu ba wai bindiga a ruwa. to ko mai menene bukatun kungiyoyin kwadagon comrade joe ajero shine shugaban kungiyar kwadago ta nlc a nigeria bukatar kungiyar kwadago shine a mai da farashin manyan da yake a baya a yi tunanin irin zaɓin da ake da shi a tattauna a kuma duba irin musibin da karin zai jawo wa talaka kuma a yi tunanin yadda za a tunkare su kafin a ɗau duk wani mataki nan gaba. Shi ma sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadago na ƙasa Kwamarar Nasir Kabir ya ce yayin tattaunawar akwai tambayoyin da suka yi wa gwamnati. wannan maganan janye tallafi ba mu amince da shi ba kuma ba za mu amince da shi ba ai muna tambayoyi ne akan wayannan refineries din namu da muka ce a gyara me ya hana gyaran su me yasa sababbin da suke alkawari za su yi ba su yi ba da kuma sauran kayan more rayuwa na al'umma na kawo sauƙin rayuwa da su duk wayannan abubuwan ba wanda aka yi haka kawai ana zaune ga tsamranan rantsar da wai shugaban kasa ya fito yana cewa ya cire subsidy wannan ba tsari ba bane kuma mu a kungiyance ba za mu saurari wannan ba kungiyar kwadago a kodayaushe yaushe kan hakkin al'umma take yake abin da yasa ka ji muke wannan abubuwa man fetur din ya shafi komai ne a ƙasar nan yanzu ka duba daga ƙara man nan zuwa ɗari biyar da hamsin ku je ku ƙara har NNPC ta fitar da yadda za sai da mai kuma wai a zo a gaya mana cewa wai ana tattauna to ni irin tattauna ne wannan yaushe za mu saurari wannan zance na banza da wofi muna kan bakanmu babu gudu babu ja da ba sai an yi abin da ya dace wa 'yan Najeriya ba zai yiwu a mu yadda 'yan Najeriya su sai mai ɗari biyar da hamsin wannan zancen ma banza ne zancen wofi kuma a ƙungiyance ba za mu saurare shi ba. Yanzu dai abin jira gare shi ne yadda za a kawo ƙarshen wannan kikikaka tsakanin ɓangarorin biyu da bai da gaske ba zai ƙara jefa talakawan ƙasar cikin halin rudani hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria gaida Hassan ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram ga idris da ci gaban labaran duniya an kashe mutane tara a wata aron gama da ta faru a kasar senegal a jiya alhamis bayan da zanga-zanga ta barke biyo bayan yankewa madugun 'yan adawa usmani sanko hukuncin ɗauri da aka yi ministan cikin gidan kasar anton diom ya faɗa ta talabijin ɗin kasar cewa muna allah wadai da tashin hankalin da aka yi wanda ya kai ga lalata dukiyoyin gwamnati da na jama'a da kuma kisan mutane tara a dakar da zigin shaw a jiya alhamis wata kotu a senegal ta wanke shi daga dukkan laifuffukan fyaɗe da ake tuhumar sonko da su amma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekara biyu a gidan yari bisa laifin lalata matasa da cin hanci da rashawa tare da haramta mashi tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekara mai zuwa sonko mai shekaru arba'in da takwas. shugaban jam'iyyar Pastef Patriots, ya dage kan cewa tume-tumen na da nasaba da siyasa tun lokacin da aka fara gabatar da su a shekarar 2021 kuma bai halarci zaman kotun ba na jiya Alhamis. an zarge shi da yi wa wata ma'aikaciyar shagon tausa fyaɗe a shekarar 2021 da kuma yi mata barazanar kisa adadin mutanen da aka yanke hukuncin kisa a iran bisa laifukan da suka shafi miyagun ƙwayoyi ya ninka har su uku a wannan shekarar idan aka kwatanta da shekarar 2022 a cewar ƙungiyar rajin kare haƙoƙin bil'adama ta amnesty international a yau juma'a tana mai gargaɗin cewa yadda ake yawan rataye mutane na faruwa a wani mataki na bankunya Iran ta rataye wasu mutane bakwai a shari'o'in da take da nasaba da zanga-zangar da ta barke a watan Satumban da ya gabata. Amma masu fafutuka sun ce hukuncin rataya da ake yankewa kan dukkan tume-tume musamman waɗanda suka shafi miyagun ƙwayoyi sun ƙaru a 'yan watannin nan. Ƙungiyar ta kare haƙoƙin bil'adama ta ce an rataye aƙalla mutane 173 waɗanda aka samu da laifukan da suka shafi miyagun ƙwayoyi a bana. Bayan zaman shari'ar rashin adalci da aka yi, ƙungiyar ta ƙara da cewa adadin ya ninka kusan sau uku idan aka kwatanta da bara a daidai wannan lokacin irin wannan hukuncin ya kunshi kashi biyu bisa uku na dukkan hukuncin kisa da aka yanke a iran a cikin watanni biyar na farkon shekarar 2023 wanda ya fi shafar galibi mutane da suke fama da wariya da talauci in ji kungiyar ta amnesty international To a gaida Idris Abdallah da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan kasar Ghana muka dusa inda wata cibiya ke cewa kasar na kashe makudan kudade wajen shigo da kayan abinci musamman ma shinkafa. al'amarin da ƙwararru da masu ruwa da tsaki ke cewa na ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a kawo ƙarshen su muddin ana so gana ta fita daga matsalar tattalin arzikin da ya gallabe ta daga birnin kumasi ga hamza adams da rahoton A bara, Ghana ta lakumi kimanin miliyan 560 na dalan Amurka wajen shigo da shinkafa daga kasashen ketare abinda wasu masu ruwa da suke suka ce akwai damuwa matuka musamman a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalan tabarbarewan tattalin arziki. To ko me ke sanya Ghana dogaro da kasashen ketare wajen shigo da shinkafa duk da cewa kasar na da wadatattun filayen noman shinkafa? Jafar Dan kwabiya mai sharhi kan harkar noma kana babban jami'i a hukumar da nazari akan shuka ta kasa ya ce. Duk wanda ya san noman shinkafa ya san shinkafa ba ta taba yi sai da yawan ruwa saboda abinci ne da ke amfani da ruwa fiye da amfani da take yi da taki na biyu manoma fiye da kashi saba'in suna amfani da irin da kakanninmu yau mu ce kamar shekara talatin suka yi amfani da shi a gonannakinsu har wa yau shi muke amfani da shi alhalin ilimi ya je nisa yau ana shuka shinkafa daya ya ba shuka lunkin abun da za a girbe na local rice da mu muke shukawa a nan manoman da kansu suna da rashin ikon da za su sai taki shin ce ba kudi hannunsu amma babban abun da ya sa muna shigowa da abinci daga kasan waje muna da abun da ake ce ma dandano wanda dukkanmu masu ji na duka suna cin abinci musamman shinkafan da ke da dandano mai daji sa'annan yana da kamshi yasa sababbin irin shinkafa shinkafan da ake yi yau ana shukawa muna kiran su long green aromatic shine mai sawo kuma mai kamshi to abun da nan ba mu yi kokarin yi kenan ba shi yasa ya ka ajiye abin shinkafan Ghana ka ajiye wanda ake shigowa da shi mutumin Ghana zai yi suna zai yi aure kowa na neman shinkafan da in aka ci ba a zubarwa to wa'yanga ababai suka sa yau muke kashe makudan kudi muna shigowa da abinci to ko shin wani tasiri ingila kuma zuzurutun dalolin amurka daga asusun ajiya ta babban bankin kasar domin shigo da shinkafa ke tattalin arzikin kasar ghana wannan ne tambayan da na yi ma dr najib ibn hassan mai sharhi kan harkan tattalin arziki duk lokacin da kasa ke iya ya kai shi to abin damuwa ne don yanzu ka yana cika abin sa kuma cd ke ta mutuwa dola na na hawa saboda kowane lokaci za a ji a kawo abinci ana neman dola to dima neman dola ya yi yawa ya fi yawan dola cikin kasuwa to in ya gashe kuma cd na faduwa dola na tashi to wannan kuma da abin damuwa ne sai ya bar kwakwar ya zo kan central bank kowane lokaci kuma da a ta kudi a nemi dola a ba masu wanda za su kawo kaya daga waje. to sai dai a wani bangare na ba da gudunmuwa wajen ganin ghana ta shawo kan wannan matsala na tsaron abinci kasar isra'ila ta shirya wani taro tsakanin manoman shinkafa a ghana da na kasar isra'ila a accra babban birnin kasar ghana inda suka tattauna kan matakai da dama sai dai a gefen taron jakadiyan kasar isra'ila a ghana shamit sufa ta faɗa wa manema labarai dabaru cewa Introducing very interesting solutions. Mun shirya wannan taro ne domin taimako da matakai wajen magance matsaloli musamman na sauyin yanayi cikin harkar noma da fasahar zamani da kirkire-kirkire domin samar da ci gaba ta fannin noma musamman na shinkafa. Wannan matakin zai shafi Ghana da ma nahiyar Afirka baki daya. Hakan ya baiwa Ghana damar yin dogaro da kai tare da bada gudunmuwar raye ci gaba mai dorewa ta majalisar dukkin duniya. Climate African needs and and in Ghana. Mahalartan taron da sun nuna farin cikin su bisa wannan mataki da kasar Isra'ila ta ɗauka na taimakon Ghana inda suke cewa wannan ya taimaka sosai kasar ta yi dogaro da kai Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To gaida Hamza daga Ghana kuma bari mu kada Nijar inda ake ta fama da matsalar fadi duk kuwa da matakan da hukumomi ke ɗaukawa wanda don haka ƙungiyoyin kare mata da yara ke cewa ba su ga tabarci ba. Hamid Mahmud gare ka. sannu a hankali matsalar fa'e na ci gaba da karuwa a Nijar inda kusa a kowace rana akan samu waɗansu mutane da ke yi wa yara ƙanana fa'e a baya bayan nan jami'an tsaro su yi nasarar kama wani malamin islamiyya da yi wa yara fiye da goma fa'e mafi munin dai shine na wani mutum da yi wa yar shekara biyar fa'e Fatima Alhusaini jami'a a ma'aikatar da ke kula da ƙananan yara a jihar Agadez. Anan jihar Agadez mai yawan fadin da muke samu ƙanana yara ƙanana masu shekara hudu zuwa shekara goma sha cikin fadin ma ba mata ne ba kadai ake ma fadi har da maza ana musu fadi mun samu yaro wurin shi da 23 maza da mata cikin yara da 23 da aka ma fadi a nan a gadas karamin su shine ke da shekara 4 babba ita ke da shekara goma sha biyar malami ya ma ɗaliban shi faɗi ba ma ɗaliban kare ba har da yaran anguwa ya musu faɗi cikin su su ma karamsu shine ke da shekara babban su shi ke da shekara goma sha uku malamin islamiyya ne malami mai shekara hamsin yaran da yamma faɗi sun kai yaro goma sha hudu. ƙungiyoyin kare hakkin mata da yara sun matsa ƙaimi wajen ganin mahukunta sun tsaurara dokokin masu aikatawa muhammad gadil yana daga cikin ƙungiyoyin. shi hukumcin aishi bayyanar da hukumcin kowa ya da yana sa wani ya ji tsoro ba da aishi ba da su shi kenan akai mutum gidan kasu a sai ku sa shi ga radio ku gai wani ya mu wance faɗi an yanke mai surutu kasu na shekara kaza da tara kaza kuma ga da zai ga da zai don an fiya masu irin wannan nufin san me ke tsaye in an yi shi. kowane hukunci dokokin Nijar suka tanadar wa waɗanda suka aikata laifin ya hamma masanin dokoki a Nijar. wanda duk aka samu da wannan laifi na waɗe ana kama shi kason shekara goma zuwa shekara ashirin idan ya kasance an yi hwaɗen bisan babban mutum sashi na biyu na shi wannan aya ta ɗari biyu da hudu ta ce to lokacin da aka yi wannan hwaɗen idan ya kasance an yi shi saman yaro wanda shekarun shi ba su kai shekara sha uku ba in ya zan mace ta ko namiji lalle doka ta ce a kama mutum hukuncin kaso da shi daga shekara goma sha biyar zuwa shekara talatin. Matsalar dai na ƙara kamari duk da ikirarin da mahukunta ke cewa suna iya ƙoƙarin su wajen hukunta masu aikata wannan laifin sai dai ƙungiyoyin mata su yi kira ga iyaye na su kula da yaran su. Azzara Alitan shugaban ƙungiyar mata a Gadas. Wagga fade da ake yi ana fada ma mata ana fada ma yara maza ana fada ma suri ana fada ma kowa da kowa kenan babban matsala. Suna kira ga mutane su ba su kawo nasu kokari tun tunda magabata su kare ba za su iya su samu a ciwo kan wannan masala sai an gama da wayan yara sai an gama da mazauna gari ne sai an gama da mazauna gari wata abin in ya faru mutane ba su su faɗi mutane ba su so su kai kara alhali ka ce ka tufa ma mabannaci kamar wannan ka tufa mishi asiri kamar kai banna tunda gobe ma sakewa zai in an ka tona mishi asiri kun gani abin zai bashi kunya ko ko zai jin tsoro iko malumma daga addinai daban-daban a Nijar sun nuna takaicinsu dangane da yadda matsalar ke kara kamari tare da kuma bayyana dalilan gurɓacewar al'umma da kuma irin matakan da addinai suka tanada idan tabbayana a cikin al'umma hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka duniyar amurka na wannan mako zai leƙa majalisar dokokin amurka don jin irin dambarwar da ake yi kan cire shingen da ya takaita iya adadin bashin da gwamnatin amurka za ta iya cewa sannan za ku ji abin da amurka ta ce bayan da moscow ta zargi kif da kai wani hari cikin rasha harin da ukraine ɗin ta masanta har ila yau za ku ji cewa masu sha'awar tsayawa jam'iyyar republican takarar shugaban ƙasa na karuwa za ku ji mutane na baya-bayan da ke shirin ayyana burinsu na neman tikitin jam'iyyar sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo madalla da farko majalisar wakilan amurka ta amince da cire shingen ciwo bashi da aka gindaya wa gwamnati har sai zuwa farkon shekarar 2025 wannan shine mataki na farko a kokarin da amurka ke na kaucewa shiga kangin rashin kudaden kashewa wanda ya rage wasu 'yan kwanaki a daren ranar laraba aka kada ƙuri'a a majalisar ta wakilai inda wakilai 314 suka amince yayin da 117 suka nuna akasin hakan an kada kuri'a ne kan ƙudurin dokar da aka samar bayan da shugaba joe biden da kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy suka cimma matsaya kan cire shingen ciwo bashin inda gwamnatin biden ta rage adadin kudaden da take kashewa wanda hakan na ɗaya daga cikin sharuɗan da makafi ya gabatar kafin a cire shingen yanzu bayan amincewa da majalisar wakilan ta yi ƙudurin zai nausa zuwa majalisar dattawa wacce ake fatan ita ma za ta amince nan da ƙarshen makon nan inda daga nan kuma za a miƙa wa shugaba joe biden don ya rattaba hannu a fadar white house 'yan republican masu ra'ayin mazan jiya dai sun soki wannan yarjejeniya tsakanin biden da kakakin majalisar wakilai waɗanda suka raina adadin kudaden da gwamnatin biden ta rage wajen kashewa yayin da wasu a ɓangaren 'yan democrat ke cewa biden ya zira jiki da yawa wajen rage kudaden an dai kwashe tsawon makonni ana ta kikikaka tsakanin fada gwamnatin amurka da majalisar dokokin kasar wajen ganin an ɗage shingen ciwo bashin. Kakakin majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy kenan yake yaba amincewa da majalisar wakilan ta yi da kudurin cire shingen ciwo bashin a ranar Laraba. Wannan kenan. Hukumomi a Rasha sun faɗa a ranar Laraba cewa harin da Ukraine ta kai a yankin Luhansk da ke gabashin ƙasar ya kashe mutum biyar, sannan ya jikata wasu tara. kazalika moscow ta ce dakarun kif sun kai hari wani gari da ke rasha a karo na uku a wannan mako inda suka farwa wasu matatun mai biyu hukumomin na rasha sun ce harin na ukraine ya fada wata gonar kaji da ke ƙauyen da ake kira kafati suna masu cewa ukraine din ta yi amfani da makaman roka kirar himas da amurka ta bata dakarun ukraine ba su ce ufan ba kan zargin da rasha ta yi dama kuma ba kasafai suke daukan alhakin kai ire-iren waɗannan hare-hare a baina jama'a ba amurka dai ta ce ta sha yin gargaɗi ga ukraine kan kada ta kai hari cikin rasha john kirby shine kakakin majalisar tsaron amurka We have been very clear with the Ukrainians. Privately, we've certainly been clear publicly. Ya ce mun sha faɗa wa Ukraine cikin sirri, kai hamma a bayyana jama'a cewa san ba za mu lamunci kai hari a cikin Rasha ba. ita dai rasha na rike da yankin luhansk ɗaya daga cikin yankunan da shugaba vladimir putin ya yi ikirarin karbewa lamarin da kasashen duniya suka yi watsi da shi to wannan kenan ana sa ran a mako mai zuwa tsohon mataimakin shugaban amurka mike pence zai bayyana a nesa ta tsayawa neman tikitin takarar shugaban kasa a jam'iyyarsu ta republican hakan na nufin an samu karin dan takara kenan a adadin waɗanda ke neman tikitin jam'iyyar wanda ke ci gaba da ƙara faɗaɗa kazalika hakan na nufin pence zai yi gogayya da tsohon mai gidansa donald trump a ranar bakwai ga wannan wata na yuni ake sa ran pence zai bayyana burinsa na tsayawa neman tikitin jam'iyyar ranar da za ta yi kicibis da ranar da zai cika shekaru 64 da haihuwa a cewar wasu kwararan majiyoyi ana kuma sa ran zai saki wani bidiyo dauke da jawabinsa a wani mataki na kaddamar da kamfen ɗinsa a jam'iyyar ta republican a gefe guda kuma tsohon gwamnan jihar new jersey chris christie shi ma ana sa ran zai kaddamar da shirinsa na sake tsayawa takarar tikitin jam'iyyar a karo na biyu a mako mai zuwa a new hampshire a ranar talata ake sa ran zai sanar da shirinsa na tsayawa takara a wani taron zaure da za a yi a cibiyar harkokin siyasa da ke kwalejin new hampshire shi dai trump wanda biden ya kayar a zaben 2020 tun a bara ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takara yayin da biden a yan makonnin da suka gabata ya sanar da shirinsa na neman wa'adi na biyu masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka a wannan jikon sai kuma wani mako idan allah kai mu za madadin julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo da na gabatar nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya To a gaida Mahmud wanda ɗazun nan kuma ya mana tuni cewa baya ta haihu da daren jiya majalisar ta da tawan Amurka ta amince da buɗe ƙofar da gwamnati za ta ciwo ƙarin bashi bayan kaɗa ƙuri'a. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce mai da martani da kasashe da ke makwabtaka da Najeriya ke yi a game da tashin farashin man fetur bai zo mana da mamaki ba ganin cewa a duk lokacin da Najeriya ta yi atishawa sai kasashe makwabta sun kamu da mura. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo Ngwa ma da ke a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyo Hausa Dan Allah ku bani dama in kira ga 'yan uwa da 'yan Najeriya da mu ci gaba da yin addu'o'in fatan alheri. Sabuwar gwamnatin Najeriya da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar da ta dace. Assalamu alaikum ya Hausa. Fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku. Dan Allah ku bani dama ne kira ga sabon gwamnan jihar Jigawa, Malam Umar Namadi Dan Modi. Da ya taimaka ya dubi matsalar ramin tumbale da ya daɗe yana jawo asarar rayuka da dukiya a ƙaramar hukumar Malam Madori. domin magance wannan matsala duba da yadda ake fuskantar damina sako daga amina adamu malam maduri a jihar jigawa biyo ya hausa mu dai abin da ke ci mana tuwa kwarya a nan shine matsala hanya wato hanyar mu da ta tashi daga tattaba ta biyo ta ruwan kanwa ta nufi fikayel hakika wannan hanya tana buƙatar gyara duba da yadda mutane suke shan bakar wahala a wannan lokaci na damina akan wannan hanyar musamman idan aka yi ruwan sama Don haka muna kira zuwa ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da ta taimaka ta gyara mana wannan hanyar. Muna fatan wannan kira namu zai iske kunnuwa mai girma gwamna. Sako daga Bala ruwan kanwa daga karamar hukumar Gulani a jihar Yoban Najeriya. Sakonmu na karshe ya fito ne daga Shawa da Murjau da ke hakika yanzu kan mun gane cewa talakan Najeriya na amfana da tallafin man fetur din da wasu ke cewa bai amfana da shi tun daga shi daga cire shi komai ya haura sama. masu saye kuka mai sayarwa kuka Allah dai ya kyauta kawai za mu ce gaskiya akwai kura to mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku To gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Fadar gwamnatin Amurka ta White House na shirye ta tattauna da Rasha ba tare da wani sharaɗi ba. game da yarjejeniyar dakile yaduwar makaman nukiliya nan gaba duk da cewa tana daukar wasu matakai a matsayin mai da martani kan kudirin shugaban rasha vladimir putin na dakatar da yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya da ta rage tsakanin kasashen biyu mai baiwa fadar white house shawara kan harkokin tsaro jake sullivan zai fayyace muradin gwamnatin biden kan tattaunawar game da cimma sabbin sharuɗan yarjejeniyar a yayin wani jawabi ga hukumar hana yaduwar makamai a yau juma'a a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar biyu da suka ga jawabin da ba bayyana sunayensu ba ministocin tsaro da 'yan siyasa manyan hafsoshin soja jami'an diflomasiyya masu kera makamai da ma manazarta harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa daga yankin asiya da pacific turai da kuma amurka ta arewa sun isa birnin singapore don alartar taron shangri-la dialogue na shekara-shekara wato babban taron harkokin tsaron nahiyar asiya ana sa ran prime minister australia anthony albanese zai gabatar da muhimmin jawabi na wannan shekara a yammacin yau juma'a an kashe mutane tara wata arangama da ta faru a kasar senegal a jiya alhamis bayan da zanga-zanga ta barke biyo bayan wa madugun 'yan adawa usmanu sanko hukuncin ɗauri da aka yi ministan cikin gidan kasar anton diom ya faɗa ta talabijin ɗin kasar cewa muna allah wadai da tashin hankalin da aka yi wanda ya kai ga lalata dukiyoyin gwamnati da na jama'a da kuma kisan mutane tara a dakar da zigin shaw To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalin wakilinmu na birnin Kwanni Haruna Maman Bako. murnar aurar da diyarsu nana sharifa ga angonta umar bashir gobe asabar a birnin na kwanni allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin idris abdullah bako wanda ya tani gabatar da shirin da producer mu julie lezis gresham da kuma injiniyan mu na yanzu audrey regis ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam